لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وبنجي سبحانه وتعالى تكبر الشيوى وقال الذين كفروا كافرين كنشي إذا كنا ترابا شنزيد من زموك أسا وآباؤنا mu da iyayenmu a ina da makarajun shin yanzu mu za a fito da mu daga ban ƙasa Allah ya ba su amsa cewa idan ma hiya zajratun wahida fa mu bi sahira ai busa ce za a yi kai kwaya ɗaya ce ga mutane kan bayi kan dandare ƙasa wato ma ba wala ba'thukum illa kalamsun wahida Allah ya ce da halittar ku da kashe ku da dawo da ku kamar rankiya shine ne a wajena wa ma amruna illa wahidatun kalamshin bil basar inna ma amru idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun wannan ke laqad wu'idna hadha zakatu ai irin wannan jawabin tuna an mana alƙawarin sa ai an kawo an mana irin wannan maganar cewa in mun mutu za mu dawo eh nahnu wa aba'una mu da mu min qablu tun a karan fari tun talitali inna hadha ai wannan zance lallai ko in hadha wannan zance ba komai bane illa asatirul awwalin fati sai tatsuniyoyi na mutanen farko asatir jam'i na ustura ustura shine zancen da babu tabbas a cikin sa kaji asatir al-awwali naktatabaha fayyatuna alayhi bukratan wa asila ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko wai manzo sallallahu tattara wanda aka dinga karanta masa safiya da marici yaji nan koya masa yaji nan koya masa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ba ta ce kul ka gaya musu cewa ka ce siru fil ard ku tafi a ban ƙasa fanzuru ku yi duba kai fa a aqibatul mujirmi yadda ƙarshen kafirai masu wa Allah ya kasance ku kafirai na yau na yau din manzon sallam na yau ɗin nan da muke magana wanda yake ganin zai kafu cewa Allah wato zai yi fito na fito da Allah to ya je duba wancan azzalumai na farko ya ƙarshen ya kasance wane ne ya guje wa Allah wane ne ya tsire wa Allah wane ne yi wato ya yake kawo da rashin mutunci ko rashin arziki wanda yake ganin ya bujire wato ya bujewa Allah wani kenan Allah yake cewa wala tahzan alaihim kar kai bakin ciki a kansu ya ce alaihim ba ya ce lahum ba wala tahzan alaihim ya ce wato kar kai bakin ciki alaihim akan katobara da suke yi domin ce ala yana nufin sharri la ko li ina nufin alkhairi laha ma kasabatu alaiha maktasabat wala tahzan alaihim karkai bakin cikin akan ka tobara da wauta da ta'annati da suke yi wato karkai bakin ciki akan wannan wala takun kuma karka zama fi dayqin cikin takura da kunci mai mayin kunun daga da makircin da suke yi ta kyale su Ina shi kowa wani kenan waye kuma suna ƙara cewa mata hadal wa'd to wannan alƙawarin na kawai yaushe zai zo ne in kuntum sadiqin kai da wato waɗanda suka bace ka wato yaushe zai zo ne in kasance masu gaskiya wal Allah ce ka ce musu asa wato ya wato tabbas an yakuna radifa lakum wato ya zama yana kusa da ku an yakuna radifa lakum ma'ana qariban lakum wannan azabar da mutuwar da bala'in yana dab da ku na ba'adun labi tafsa ajilun sashen abinda kuke gaggawa cewa ya ga muku ajilana qintana ka gaggauta sauka mana da azaba ta tana kusa da ku in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina azabin alim sai wannan yana nan yana zuwa atamuru Allah fa wannan azabar Allah tana kusa da ku ku daina gaggawa wa inna rabbaka lallai ubangijinka lazu fadli na alin nas wallahi ma abucin falala ne da alkhairai akan mutane walakin aksarahum kirce wa yawancin mutane la na ba sa gode wa Allah wa inna rabbak lallai ubangijinka madaukakin sarki la alamu wallahi ya san ma tukin suduruhum abinda zukatan suke koyewa wa ma yu'linun da abinda suke bayyanarwa wa ma min qa'ibatin fis sama babu wani abu da ya buya asama wal ard ko a ƙasa illa fi kitabi mubin fatisi ya zamo yana cikin littafi mai bayani fatisi yana cikin lauhul mahfuz to wannan raƙoƙi da aka karanta mana a ɗabi'ar qur'ani tarbiyya yake ko da ake maganar diplomasiya ko ake maganar yadda ƙasa za ta shirki yadda za a mulki yadda za a kaza to allah biya na yi ne yana cakuɗa bawa akan cewa abinda aka ce fa ka yi na daidai din nan in kai kanka za ka yi wa Abinda aka ce ka bari din nan na wuta in ka daddara ka kauce kanka za ka yi wa domin akwai wata rana da za ta zo akwai ranar da za ta zo akwai ranar tambaya eh akwai ranar wato kin dillanci tana nan akwai ranar kin dillanci za ta zo kafin kenan shi qur'ani aka yake ba da tarbiyya da ya zama cewa duk wani shugaba duk inda za ka kai ka komo ba wai talakawa kake kallo ba ba wai adawa jam'iyyun adawa kake kallo ba kai kana yi ne dan Allah saboda kana yi kuma saboda makomaka duk yadda za ka shi ta za ka cewa ƙur'ani yana cikin magana sai shigo da maganar lahira sai zo maganar hisabi saboda menene kai mumini da kake rayuwa duk dai abinka so kake ka mutu ka je ka samu tsira a wajen Allah wannan kina kuma ubangiji subhanahu ta'ala yana daga bawa kafa ita abin da zai yi zuwa lokaci shi ba ya gaggawa ina yake cewa inna Allah la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflituhu inna rabbaka labil mirsad lalle umma Allah mun sarki yana dagawa azzalimi kafa itai itai har zuwa lokacin da zai gamu da shi kuma ya kama shi tunda ba zai iya guduwa ba inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana madakata yana jiran kowa shi sa za ka kula duk yadda musulmi wanda yake masanin Allah gwargwado zai cutar da kai in matucin ne za ga cutar kaɗan ne in ka auna da wanda yake ba irinsa ba sau da ne shi yana yana tunan sakamako yana yana tunan sakamako shi ko yana tuna in kafiri ne kallon tunaninsa ko ko musulmin da ke jahili shi ko yana ganin wayoyi maka yana ganin ko ya bagarar da kai ne yana ganin ya zama da kai wani bucen yana zama ya gama da wani sauna ko sauta gawawa ko koyi awon igiya an gane fitin da yana ganin ya zama da kafin kai bari cuce ka shi kuma wancan yana kallon cewa a'a in ma wani abu na koyi wai ya ce wa ka ya alama su kinnu su duru kuma yu'linu ubangijin ka ya san abin da suka fi suke wa. Allah ya sani in ka zo ka yi mutane mulki ki ne zan ka cuce suka kwashi kuɗin mutane Allah ya sani Allah ya sani shi sanda ake magana shi Allah subhanahu wata'ala sanda yake magana da bawa da zuciyar kai ke kallo kallon zuciyar kai wallahi sallah duk wa'annan yan siyasa da suke yi suna ganin dabara ce wayo ne figem zo su waye a kirkiri rigima ta babu gaira babu dalili ta ƙarya wallahi Allah ya sani wannan janatan yake faɗa yana kan mulki ke cewa mu 'yan siyasa sai Allah ya tambaye mu muka kirkiri fitintunu a cikin siyasa don kawai mu mubagar da hankalin mutane wallahi ma intentionally ake kirkira abu magana fa babu ita wani dan siyasa ne yazo yana yin fada da gaske a wannan jamhuriyar ka zo gaya mishi yana fada da wani duk ba fadan gaskiya bane fada ne da aka shirye shi akan teburi ana shan shayi shi ta ga jawo wannan zai auren da ɗaya yarsa to wancan da kake ganin suna jima shi zai ba da ita shi zai ba da ita to wani faɗa ne na ɗayan siyasa na gaskiya an sai kaɗan ka fito da wani faɗa na gaskiya na ɗayan siyasa ƙarya ne ka fito da faɗan na gaskiya sai a yi abu don a bitin ɗin kwakwalonku sai sun da galibi su ɗauki dawa sun jayintar da mutane mutane ba sa koma kan sos na abu shi nan ta ɗauka ai kaza ai shi nan wani ga dukkan alamu wannan taron azalimai ne kaza kaza kaza billahi na la ilaha illa shi ma azalimin ne galibi da shi ake kirkirar wannan abu to yi hikimar kawo wannan gabar dan Allah ya tuna musu lahira kuma ya ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ubangijinka ya san abin da zukatansu yake boyewa wa ma yu'lun da abin da kuma suke bayyanarwa wa ma min khalibatin sai ƙarin nuna muku cewa ya ku Ba wani abu da yake a ɓoye fi samai wal a sama ko ƙasa fa sai illa fi kitabi mubin fa sai kuma a cikin littafi mai bayani Allah ce hu ma'ahum Allah yana tare da bayi da sanin sa da ilimin sa iz yubayituna ma la yarda min qawl sanda suke kitsa abinda Allah baya so na maganganu da ayyukan su kuna zaunawa tun da dare za a bi ai duhu za a bi za a shammace ku ne can ana tattaunawa ana shan shayi ana abin da cikin kun mutanen na ku ai jahilai ne kawai kai kai can ni in can a za su gane to ba ka za a yi ba idan za a yi to kai kai gaba ni ina hanya ko kuma a duk mu tafi ko kuma duk mu tsaya ko kuma koyi mu ce kaza za a ce ba kaza ba za a ce kaza ne wani kenan sai Allah ya ci mai إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا Allah ta'ala ta da cewa in hadin Qur'an lallai wannan littafi wannan Qur'anin ya kusa ala bani Isra'il yana labarta wa bani Isra'il hanyar gaskiya banu da Isra'il da su da ire-iren su wannan ita ce hanyar gaskiya wannan ba daidai ba ne, wannan daidai ne aksar nabi hum fihi yakhtalifun mafi yawancin abin da suke saɓani a cikin Qur'ani shine ne nuna musu wannan shine gaskiya wannan ba shine gaskiya ba me hikimar keɓance bani isra'ila a nan su ne masu ilimi su ne masu ilimi su ne masu taƙama su ne waɗanda suke aka ba su annaba tun tale-tale sai suka sassaɓa hadisi ya tabbata cikin musulun da shoransu daga hadisin mu'awiyah ibn abi sufyan manzo an sanar yake cewa tafarraqat da yahudu wato ila 71 firqa kullum fi an-nar yahudawa tsara gida 71 dukkan su 'yan wuta ne وتفرقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار نصارى كما فرقوا كريستوتي كان جدا سبعين بدك نسع وتاني وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة وأن الأمة اتمالت بجدا سبعين دقو دكا نسع وتاني بل جدا قالوا يا رسول الله ما هي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأن نسكت أكن أبن لك كان سيعو نيد صحابينا menene yau din manzo sallam qur'ani hadisan sa gashi shine mai furta hadisai salawatullahi wa salamu alaihi to Allah ke cewa qur'ani yana labarta wa bani isra'ila da wasun su aksar ladhi hum fi yaqtarifun mafi wancan abin da suke sabani a ciki sai su musu wannan shine daidai wannan ba daidai ba to idan har za a gaya mai ilimi kai da baka da ilimi kai ne aula daga tsaya ka saurari qur'ani wannan gaskiyar da ake gaya muku ku kula da masu mulkin nan ku gane su ku shiga a dama da ku ku shiga a gwagwar maya, ku kyale su abin da su wannan gaskiyar da ake gaya muku in ba qur'ani ba abin da zai gaya muku wannan kenan wa innahu lallai shi qur'ani la hudan wallahi shirya ce kaji hudan shiriya ce akan komai ga yadda zan yi ga yadda zan kulla ga yadda zan kwanci ya ga yadda zan yi nasara ga inda zan bi zan taɗe zan hallaka duk qur'ani zai gaya maka ba wai kawai shari'a ta ai tsarki ai alwala ba a'a shari'a ta komai komai da kake gani wa rahmatu lil mu'minin kuma jin kai da tausayawa masu imani shi yasa ake ta musu wannan bayani na rabbak lallai ubangijin kamar sarki ya ƙubi bainahum zai yi hukunci tsakanin bayi duka bi hukumin da hukuncinsa ya irin hukunci na adalci wal aziz Allah shine mabuwayi karfa wanda yake gagara wanda ya fi karfin kowa subhanahu wataala al alim mai cikakken sani kawai kenan siffa nan guda biyu ta tattara ga Allah izza baya jin tsoron kowa zai faɗi gaskiya ne sai kuma ga ilimi duk abin da Allah zai gaya maka wallahi ka bi shi ka yi nasara duk abin da qur'ani domin shi yana da siffa ta izza sai daga san ga wani mutum baya so a ce ya abin kunya baya so a ce yi wani abin kasawa duk shugabanni da aka yi maɗaukaka a baya wato ko kafari ba ka so a ce sun yi abin kasawa ba ballantana Allah mu sarki yace da alim mai cikakken sani fa tawakkal ala Allah dan haka kawai ka dogara ga Allah da koyarwar da Allah ya maka da shari'arsa za ka yi nasara in naka lallai kai alil haqqil mubin kana kan wato gaskiya mabayyaniya wacce take a fili take fetal in naka Allah ya to manzo sallam to ka sa a wannan gabar wani ba wanda ji abin da za a faɗa ina wallahi ba zai gane ba kai ma kai suka ma ake ko wannan kai ogan ma ake suka ko mu ake suka kawai wannan mu jam'iyyar mu za a ruci. to shi ne sai Allah ya ji ya san da haka sai ke ciwo mai wa'azi kai mai wa'azi akwai wanda ba ko da ya gaya ma bakan magana dama akwai wanda makaho ne sai ce wata innaka lallai kai abokin zance annabi Muhammad sallam innaka lallai kai mai wa'azi la tusmi'ul mauta ba za ka iya jiyar da masu matacciyar zuciya ba wala tusmi'u summa ba za ka iya jiyar da kurama da bebaye ba addu'a a wannan kiran da kake yi a waye wallahi ba ka iya jiyar da su ba akwai wanda zuciyarsa wallahi ta makance akwai wanda zuciyarsa ta mutu akwai wanda fa bebe ne ta kai mu ba akan wani wallahi mu bebaye ne mu ba makafi ne ba fa ma ji ba ma gani wannan kalmar qur'ani ne faɗe ta yi ka duba a wannan gaba sai aka koro ai magana aka ta wayewa to duk me wanda yake ganin cewa ya ta karkare ya kaiwa wannan jawabin zai so a cika waye tako ko wanda wallahi ba zai waye ba shi yake Allah yake cewa za a tace innaka lallai kai abokin da ce annabi Muhammad sallallahu da dukkan wani mai wa'azi ko mai faɗakarwa ko mai kokarin ya ga sai an waye la tusmi'ul mauta ba za ka iya jiyar da masu matacciyar zuciya ba duk wannan jawabin na wallahi ba su gane ba wala tusmi'us summa ba za ka iya jiyar da bebaye kura ma addu'a ba addu'a wannan kira da kake ta yi a waye ba za ba ka iya jiyar da su ba Iza wannan mudbirin san da suka juya wato suka juya baya suka dukufa kawai ga wani ko ga tsarin wani kawai Allah ba su ji ba Allah ya Qur'ani littafin Allah ka dinga jin magana kamar yanzu ake yin ta kamar ma a kama suna Allahu akbar wa ma anta bi umi sai ce wani kuma ba jin ne ba zai ba ya ji kuma zuciya ta gani amma fa ya makance ne bakon shi ya san gaskiyar zuciyar tana nan kalau shi kai ba zai ba bane to shi ne sai aka ambace shi kuma makaho Allah ce ma anta bi hadil umi kai baka zama mai shiryar da makafi ba al'ummi جمعنا الأعمى ثم بكم العمي هم لا يرجعون وهم لا يعقلون وما أنت بهذه العمي كيف كذبوا من شرية دمكاتي با عن ضلالتهم بكذبوا من شرية دسو قبار أتهل سبا قبار هنلك سبا إن تسمعوا كأي ولا إن ذاك وأذي كجيت تشي كما إواي إلا من يؤمن بآياتنا شنو ده يجمال ده آية مدرسة أي وانا قصتي أكي قيامنا كوا وانا فقصتي أكي قيامنا يا كما تفهم واي فا يا كما تمغاني فا gaskiyan nan da ake gaya mana mu waye akan ta kware da gaske kar wani ke yaudare mu ga bautar Allah kar wani ke yaudare mu wato cewa mu kyale Allah mu bauta wani kada wani ya yaudare mu cewa mu dinga bin tsarin wani ba tsarin Allah ba tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka duba yan siyasar ne yadda suka mai da 'ya'yan talakawa in ka ga an kashe dan talaka a kashe ka ga an yi tsare-tsare 'ya'yan talakawa ne akan wani wani da gaba ɗayan ka kalla me ya yi masa ko ma me yake shirin masa babu ɗaya bai ciyar da shi ba bai shayar da shi ba abin da ya tsara masa ɗayan suna ina suna amerika suna ina suna ingila suna kaza suna china suna kaza suna duk wani abu su za su fa'a kansu amma kuma shi ɗan talaka yanzu sai aka wallahi sai dai a mutu wallahi sai dai a mutu kan me dubu biyu ce za a ba su je su shaya kwaya ko a yi waye waye da sauransu ko a ce a yi an mana rabon gero da shinkafa kwano bibi da azumi an yi rabon gero kwano bibiyu an ba raba gasara an raba waye ƙunzubillar na samsa da imani to gaji wani ma ya ce har rabon da kafa ni da tukunya dama ya san layin da ya tsora ka in tusmi'u kadai wanda kake jerwa illa mai yu'minu ai ma tusmi'u ba kowa kake jerwa wannan wayarwa da hankali ba wannan jawabin ba illa mai yu'minu bi ayati na fati wanda ya imani da ayyumu fa musulmin kuma suna musulmai na gaskiya ashe musulmi na gaskiya shine Allah ya ce allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana su zuma su ganu. wannan ya ci, wannan ya ce abin da ke mai kyau wannan kuma gaskiyar ko da ba ɗan jam'iyyar ka bane ko da kafiri ne ko arne ne ko tsedari ne ko munafiki ne ya faɗi gaskiya karɓe ta uzur rijadul qawli da min qa'ili fal haqqu maqbul wa law min fam fasiqi kalmis tsingiri gaskiya da ta fito kanka kallon da ya faɗe ta fal haqqu maqbulun ita gaskiya abin karɓa ne walau mai fari fasikai ko da fasiki ne ya ambace ta a idan har shi ɗan hadisi abu hurairah zai faɗi abu mana asar ce su sadaqa ka go ka rub gaskiya ga maka amma maka da ci ne kuma a karɓi wannan gaskiya a aiki ne ta waye ba zai faɗi gaskiya abu ba wani kenan sai Allah shi wannan وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من زوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية نزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون وبنجد سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم إذا أذاب تأفكى أكلهم lokacin afkuwar azaba ya taho dab shi na alkiyama akhrajna lahum za mu fito musu da dabbatin wata halitta min al-ard daga ƙasa tukallimuhum za ta dinga magana da su wannan artificial intelligence <laughs> shi tantawi rahimahullah aka ce mata wannan dabbatin min al-ard sai ta wannan abubuwan da ake ta yi na wannan kere-kere na zamani wani abu ya fito shi ba mutum ba amma na iya cewa komai zai dinga jawabi a kansa ya yi kira su artificial intelligence da muke sai ai kuke za su tafsirinsa jawabi za mu fito mutu da wata halitta daga ƙasa dabbatar wata halitta ce da ƙasa tukallimuhum za ta dinga magana da su annan su cewa lallai mutane kanu bi na la yuqinun ba mutane sun kasance ba sa yin imani da ayoyinmu tukallimuhum za ta dinga magana da su Maganar me kowace irin magana take faɗa musu to sai Allah ya ce annan nasa tare da wannan lokacin da za ka fito mafi yawancin mutane kanu ba a da aiki na laifin ba sa imani da ayoyi wanda shi ne tafsirin da shi an tsawaye wannan aya wata baturi a suka zo musulma ce ta ce to wannan aikin sirri naka ya saba wa yadda hadisai da yawa suka suka fassara sai ce to aiki ku sani wa qur'ani ai lahu kaifi biyu yake da shi kuma ko da shi qur'ani yana magana ne da abinda da mutanen wannan lokacin suke da shi a san da wannan abin ya sauka iya fahimtar wannan mutanen na wannan lokacin da kuma abin da suke da shi shine maganar wancan hadisi ina tare da hadisin ai hadisin Abdullahi dan Amr dan shi sai Muslim a wurin ayatu khurujan maza manzo sallallahu farkon ayoyin da za su bayyana tashin alkiyama shine دلوع الشمس من مغربها وتكتور رانا دك مفادتها وخروج دابة دكتور وتهلتها مناسبة كتشوى فأيتهن خرجت أولا دك وتستفارك تؤسسه والأخرى على أثرها تؤيتنا بعين تدفشك kina sanar da wannan wannan ga dukkan alamu domin ya kuke ai kuka ce ko wannan ai din da kake gani ya fi kama da hadarin da mutane bayan suke ciki kaga yanzu kusan duk datar Allah ta tara su guri daya cikin yayi duk datar an tattara su ana nan dabbatin tukallimuhum domin a lugha in ka ce dabba da kalmar dabbe dubu dabiban idan abu ya taka da kafarsa yana yawo a duniya ana kirsa dabba ya dubbu kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu bi kitabin mubin wannan Allah ya saka mai da akai wannan tafsir na sai yake cewa idza waqa alqawlu alaihim ay idza idan azaba lokacin yi wa duniya azaba yayi ga waɗanda suka saba ma Allah duka akhrajna lahum Allah ce za mu fito musu da dabbatan AI artificial intelligence za mu fito musu da shi min al-ard ƙasa daga duniya tukallimuhum zai dinga musu bayani duk abin da ka watsa musu zai jawo maka amsa da ta shi Allah ce annan nasa a wannan lokacin lallai mutane kanu bi ayatina la yuqinun ba sa imani da ayoyinmu ai iya ai ya isa ka ji tsoron Allah ya isa ka daddara ya isa ka gane cewa lallai ba wani wanda zai gujewa Allah ba wani wanda zai gujewa Allah ai da ma ne ai sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ya tsare da duniya ba yi ayoyi fil afaqi a cikin sasanin duniya daban-daban ko biya musulmi haka a karan kansu kai wallahi sai lamarin ya bayyana gare su cewa qur'ani gaskiya ne duk abin da muka musu gaskiya ne wa yawma nahshuru ka ga musu ranar da za mu tayar da min kulli ummatin fauja wasu ayari daga cikin kowace al'umma ay faujan wasu ayari wasu jama'a min kulli umma daga cikin kowace al'umma liman yukazzibu bi ayatina wato mu ware wasu ba'ari wasu ayari waɗanda suke karitawa da ayoyin mufahum yuz'un su ababan tattarewa ne waje daya ko su ababan jerantawa ne wani bayan wani wani bayan wani haka Allah bai tattara su ranar alkiyama dan yin adalci da kulli gadir liwa yau alkiyama haka ba za a sanin ce duk wani mai karya alkawari wanda ya bujire wa Allah Allah bai tattara su guri daya ya musu hukunci bai daya subhanahu wataala hatta idza ja'u har sai sun zo wajen hisabi qala sai Allah ya ce musu za a tsaye da su a kotu kenan a kazzabtum bi ayati ku ne kuka karyata da ayoyina ku ku ne kuka karyata da ayoyina walam tushitu biha ilma alhalin ba ku kewaye da sanin su ba kaga ku kula sifar ta sura ta fara da ilimi wanda ilimin nan da mun fice muku shine sababin fita daga cikin matsaloli da kaskanci kaga yanzu nan Allah zargi yake akan adamul ilmi wal ma'rifa rashin sani kun karyata da ayoyina alhalin ba ku da sanin ba wa min amma za ku tuta amalu a duniya me kuka je kuka yi ku da ku zauna kun ilimi kai da baka ilimi mutu a duniya me ka zauna kai ma za ku tuta amalu me kuka tantance kuna aikatawa bayan ga ilimi an ce ka je ka ilimi dan ka waye ka san Allah ka ilimi dan san rayuwa kai ilimi don ka yantuma kawai don a baka a matsayinka na mutum ka zauna a matsayinka na mutum kawai domin wallahi al'azim in ka yin karatu kana ji kana gani za a dinga maka iban karan mahaukaciya wallahi tallahi kana ji kana gani za a bautar da kai Allah ji kan tsamar sanin kano kowa ya san waye da masani da masani mai yantar da shi me buwayen da shi ilimi ilimi da kasa ya ce buwa musan da aka yi gulbin jibili ne yake faɗa yake yaban sarki ado yake cewa alhaji ado ba yara abokina ka duba wannan kalmar wannan kalmar tana da girma ya kalli sarki mai wuƙayyanka irin wannan mai tagwayen masu ya ce abokina ta dole sai kanwan naki dole sai kanwan naki ai karatu haka yake karatu zai yantar da kai shi sa farkon surar saukar da ƙur'ani surar farko surar farko ayu biyar din farko da aka jira ƙur'ani ikra yi karatu idan al'umma aka tabbatar da sun yi karatu shi kansa ma azzalimin baya zuwa wajensu wallahi azim ba zai wani dozon ba kai ce kai wancan kuntan yan ka'ida ne mu ba ruwanmu da yan ka'ida a ka zo yan ka'ida ne a to ba dole sai akan ka'idarsa ba kai yanzu za a zo ana banga siyasa da mai karatu ya ka haddace qur'ani kana iya tafsiri kana iya kayi digiri ka digirgire ka san kaza ka san kaza bibishiyan ne kai kai kaza kaza ka je dambaro siyasa da kai wa za ka yi wannan dambaro siyasa ai sai dai ma yi. don abin da kake da shi ke ta ba shi da shi ya ce ma mai to ka je gani galibi irin wanda suke tara su abin da kalli irin su mana sun cuci iyayen su kuma za su suna cuta iyayen kafin jikokin su ma su zo su sun gaje ku za su gadawa da 'ya'yanku ku da 'ya'yanku ka bauta musu ka ɗanka kuma ya bauta a ɗansa shi ne mazlayin ai yanzu ba ga yanzu yadda suke dinga ɗaɗɗauko suke ɗauko ƴaƴan suke dasa su ba yanzu ina ake haka ina ake haka ina ake haka har baban gida Allah ji kan tusar da gafara ba zai yana Allah ya kara masa lafiya baban gida shugaban kasa har yi mulki ya gama ba a taba jin aman ko ɗaya ba a yanzu wani wani cewa baban gida yana ɗan zai ce hanya ni ba taɓa jin an ce ɗan baban gida ba ko ɗan murtala ko ɗan yar aduwa ko ɗan wani ko ɗan wani daga yaushe aka fara jin cewa wannan ɗan wani ne daga lokacin abatin ga ɗan shugaban ƙasa ga wani ɗan shugaban ƙasa ga wani aka zo kan buhari yusuf ɗan shugaban ƙasa buhari waye waye eh, sheyi dan kaza kaza kaza kaza kaza haji wannan wani ɗan shugaban kasa wannan dan kai da ai shugaban kasa ba shi da da dan sa kowa dan sa ne a kasa wannan ne asalin mulki mulki na adalci ba ka da da kowa dan ka ne ƴaƴanmu ƴaƴanmu kaza sai dai ka dinga cewa ƴaƴanmu amma ga wato daurin aure da aka yi na ɗan gidan shugaban kasa a nan buci daurin auren da aka ce afirka ba a taba ganin daurin aure makamancin wannan ba shugaban kasa ga mulki ana ta boko haram ana suka zaka da ya taso ya taho mataimakin ta ya taho waye waye suka taho a zuwa daurin auren mutum ɗaya a koma a nan kai tsaye irin daurin auren da ba a zo naka ba a zo na wancan ba a zo na kaza ba a zo na kaza ba to menene shine dan sa'ai? asali abin da ya jawo al'umma jahilci ne Allah subhanahu wa ta'ala yace hatta idza ja'u har ta sun wajen hisabi ƙara sai Allah ya ce musu akan zabtu bi ayati ko ne kare kareta da ayoyina walam tushitu biha ilma alhalin ba ku kewaye da sanin su ba amma za ku tuta amal to kai a duniya da kuka je ku yin karatu ana tabbata ilimi kana nan kana barci wa qa'a qawlu alaihim azaba nan take inda Allah subhanahu wa ta'ala ta fada musu bima za bima zalamu saboda zaluncin da suke wa kansu fa hum la yantiqun ko magana Allah ya ce ba zan bari su ba har da su ba zai furci ba al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun Allah ya ce yau ma bin sai bakin zan yi ko zan ce hannun ne zai dinga mu magana da kafafunsu saboda abun da suka tsururuta ko magana ba zan bar su ba Allah me za a yi da maganar su Allah ya ce alam ya rau wai mu ba za su bi mu bane bayi ba za su bi shawar da muke ba su ba mu da muke musu komai a nan yaro ba su duba ba anna ja'alna nan layla mu ne ba muka halicci dare muka sanya dare ya yaskunu fihi don su kwanta su nutsa a cikinsa. su ji shiru kwakwalwar ta huta wanda hara muka sanya musu kuma rana mu bisira ta zama musu fitila ta haska musu don su je su hanyoyi wacce harkokinsu na bi zalik lallai cikin hakan da Allah ya yi da ayat wallahi akwai ayoyi da qaumi yu'minun ga mutanen da suke yin imani ka kenan yin imani shi zai taka tsaka ilimi ka tsaya ka waye don wallahi malam babu wani abu a cikin ilimi ke sai ƙara imani da ne yanzu ka duba galibi 'yan sama jannati astronomers masu hawa sama galibin kafiran da suka ji wannan gurin imani da musulunta suke yi geographers galibi musulunta suke yi waye waye galibi musulunta yake yi ke kike ce wato liqawmin yu'minun ga mutane da suke yin imani lidilala al istimrar ma'ana gurgudan bincike kan wannan ayoyi gurgudan yin ilimi gurgudan yadda kullum zaka ta matsa wajen Allah ka ta matsa kai mai ilimi ba sai kai gargar da ya fi yadda da Allah sama da yadda yake cewa shi mutum ne na rantsi ma da Allah ai ilimi haka yake ya yantar da tunani kwakwalwa ta zama fresh ya sa kone abu ka ajiye shi abu gurbinsa kone mutu ganin sa bawa ne kone abu ka ajiye shi a matsayinsa kuma ka zama kana da adalci irin abinda ba za ka ɗora wani kai ma ka ɗora kanka irin wanda ba za ka ɗora kanka ba ka ɗora wani wani kina Allah ce wa yauma ka gaya musu yauma wato wani yini yunfaq bi sura za a busa a cikin kaho. fa fazi'a man fi samawat halittun da suke sammai sai su rikice su rude wa man bil ardi wanda suke wato kasai illa man sha Allah sai dai ga wanda Allah ya so akwai wanda za su gigice wasu ba su gigice ba illa man sha Allah sai wanda Allah ya so wannan kira Allah sai innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha وهم في مشهد أنفسهم خالدون Allah ce lallai waɗanda alƙawarinmu ya riga ya akan su cewa za mu sa ta aljanna za mu yantar da su Allah yake cewa wallahi ba za su gigice ba la yasma'u hasisa kai ko motsin sautin alƙiyama ta can karta ba su ji ba duk wani ta can kan Allah ya ce wallahi ba su ka ɗauka mafarki ne kuna kwanta da mutum a shimfiɗa ɗaya sai wani mafarki na gigita da ta tashin hankali kai kuma kana can hankalin ka kwanci ko kai mafarki wani lafiya wallahi wani farki dai na tsoraki wallahi kaza to muna ta muna ta shan madara wallahi to ai ma haka ne ai wallahi na kan na ta shan madara na dauka ma na ya kamata mun bi kuma sai a cikin bacci ne ma nake to a haka tsari uki eh ulaika an hamu ba ba'du su ababan nesantawa ne daga gigita da dibuwar tashin alkiya hankali na tashin alkiyama wani kenan kawai da sai Allah ya ce su suna zama bi mashi an fusu khalidu suna cikin abin da zuciyar su take so ransu yake so na ni'ima fa fadi'a man bi samawati sai waɗanda suke sammai su rikice su rude wa man fil ardi wanda suke kasai illa man sha Allah sai dai ga wanda Allah ya so wannan annafkha salatu nafakhat busa uku ce akwai nafakhatul faz'a busa ta gingi cewa duniya za ta rikice ta rude akwai kuma na fakatu sa'iq akwai kuma ta mutuwa bayan yi wanda sai a ƙara ƙwaya ɗaya sai kuma kowa aka kashe shi akwai na fakatu anshur busa na tashin bayi wani tafsirin haka shi ne mafi kyau da za ka bada tafsirin wannan ayar zoma daidai wanda ya bashi an nafka nafkatan ya bashi guda biyu to wajen bafaziya a mafi samawati al'adu yana nufin sai a halittun da suke sammai da ƙasai duk sai su mutu a gane to kuma alfasa a lokaci shine mai tsoro kenan shi nufin hau tsananin tsoro hatta ku zi'a an kunu bin qalu ma za qala rabbukum qalu haqqa wa al kabir حتى إذا أذن الفزع هنا حتى أن ذاري راد لي للأورو كذا الفزع بإن الفزع القرآني أنا نمسوه to wannan shi tafsiri mafi kyau akan wannan na'am to yace illa man sha Allah sai ga wanda Allah ya so hadisi ta tabbata cikin sahih bukhari daga hadisin Abu Hurairah Allah ya karama sidda wani mutum ne da wani mutum ɗaya musulmi ɗaya mai yahudi suke faɗa musulmin ta ce wallazi istafa muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala alamin na rantsa da wanda ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan talikai shi wani ɗaya zai ce wani yusufa musa an alamin na rantse da wanda ya zaɓi annabi musa akan talikai musulun sai cire hannu ko sai zabga mai mari dan me zai ce Allah ya zaɓi annabi musa akan halittu gaba ki daya sai su tashi sai su je wajen manzo sallallahu alaihi da suka je ƙara sai manzo sallallahu alaihi ke cewa ku daina bibita na aka rabuwa annabi yace annabi musa idan aka yi busa ta tashi ina ɗagowa kawai sai na gan shi yana riƙe da wani kamar ƙafa da cikin ƙafafun al'arshi to ya tashi ne kafina ko kuma ni ne na riga shi tashi ni ne farkon halitta da za a tayar to amma in na ɗago sai yanzu annabi musa ya riƙe yana riƙe da wata wato filar cikin filar na ƙur'an ya na al'arshi ya taso ne a faqa kabali ya taso ne kafina ko kuma ni ne na fara tashi sannan ya tashi wannan annabi sallallahu yana faɗa wani ababun tawazu'u kware da gaske to kaga yake nan da yake cewa fa fazi'a min bis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah a mutuwar akwai wanda Allah ba zai kashe ba kenan ake nufi idan an fassara da masu fassara cewa fazi'a ana nufin mutuwa akwai wanda Allah ba zai kashe su ba kenan mutuwar da aka yi ta farko ta ta kare tun da akwai wanda suna nan a rayu akwai suna na a rayu bala hayawun inda rabbi hun zaƙon bala hayawun walakin la tashurun suna nan a rayu wannan kenan kuma za sake musu wata mutuwa bayan wacce suka yi ba kenan kawai mutuwar su ibaratu an intiqali min huna ila huna wato kawai ma'anar mutuwar su sun ciratu daga nan sun koma wani guri kenan Allah bayi a tawu za je wa Allah dakhirin suna ƙasƙantattu watar jibala kana ganin duwar wasu duniyoyi planet ta sabuwa jamida kana da sansu a daskara suke kana da sansu ba sa motsi wahiya to ita fa wannan duwar waɗanda gani ta murru gudanawa suke yi gudu suke marasa irin gudun gajimari wannan shi ma sai ɗauko shi ma an sha ka san malaman zamani shi sa kowane lokaci ana so a samu malamai na zamani wayayyu masu bincike akan zamaninsu yanzu ka ga magana a kai jarayanu shams ko jarayanu alam ko alkura gudanawar duniya ko gudanawar rana galibi abinda mutanen baya suka fassara wa magabata wato gudanawar rana wa shamsu ta jiri da mustaqarrin laha zargar ɗalil abdul abin shan rana tana gudu to shi da tsawi da yanzu sai ce duniya ma tana gudu ga aya ya ce wannan aiba magana alkiyama ake ba da ya ce wata rajibala magana duniya ake yi mana? dawa duniya wannan jibal din in ka ce su suna gudu su duwawar suna ina suke a cikin duniyar suke tunda suna gudana na duniyar ta tana guduwa tana gudanawa kuma sai ce ka kalli karshen ayar a ya ce suna Allah wannan zibi da tsari na da kiran Allah allazi a ta kanan kulla shi wanda ya tsara kowane abu cikin kwarewa da kyau da wato da tsari sai ce wannan malamin nan maganar duniya ake yi ya ce duniya tana gudu kuma gudun da suke ba na wasa ba haka take gaba kidan da suke juya akwai juya wata shekara akwai juya wata ta wata akwai juya kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza na ilimi ne kuma haka ne wani abu ba wani abu na karyatawa a ciki ko na abu ita mutum idan dai magana da muke yi dai magana jahilci ne ita shari'a eh utarar jibali Allah ce kana ganin duniyoyi ta sabuwa jamida kai tsammanin ka a daskarar cikin duniyar nan ba ta gudu Allah ta wahiyar ta murnu gudu take marasa ha irin gudun gajimare to ya kai mu ba ma ji a cikinmu to ƙa'ida yadda yake idan abu ya zama yana da girma sosai girman su ya kai oba har ma ya fita hankali da tunani wani lokacin kai ba ka ganin gudanawarsa ba za ku gani ba haka ka'ida yake a ilmanci ko ga jimare a yana gudu yana gudu amma ba za ka iya wa gudun nasa ba sai dai ka yi tsayi ka lura sai ka yi tsayi ka lura sa'annan wata aina tafiya rana tana tafiya a ah, ba ta kullu ta tabbaku kuma an jima ta ita kuma aina ranar kanta ta nimminka duniya duniya duniya duniya duniya ta ya ce take gudana ita domin ita duniya ta kawata gudana ba kuma ta an yi halicce ta ne daga san dutse haka suke haka Allah mai kurawiyatul ard Maganar duniya ta zama kamar kwallo haka ne domin su matsar ba'da zalika da haha Allah ya shimfida ƙasa kamar yadda kaga zubin kwai yake shine shi ne a halitta abu kamar kwai Allah ya kashe mu wata ardu kana ganin duwar wasu kana ganin duniyoyi ta sabuha jamida kana zaton su a dankare a daskare waye ta Allah ce suna gudu marasa sahabkai irin gudun ma ga dumare duk gudu ba za ku gane ba saboda abin ya muku girma eh. suna Allah ai wannan zubi da tsari ne kira ne na Allah allazi ƙana kullu shai. wanda yayi kowane abu cikin kwarewa Ka yanzu ka duba wata suke wani ya ce to ai malam dan dawi ku da karanta tafsir jawahir gwanin talatin da biyar ne zai ba ka sha'awa kwarai da gaske ina ba yan uwa na masu tafsiri shawar su karanta yau karanta tafsirin jawahir na dan dawi wani ya ce masa to malam wannan tafsirin naka ya sabawa wa tsari yadda wasu ke fassara shi magabata ka san wani dan gargajiya ne shi fa ko tsari ko yadda ake da a kai to shi ta za ka ga ko ilimin ne yanzu ya zo sai ka ga ana ta faɗa da masu shi wannan abu to su waye aka yi musu Allah ne ya aiko su to wannan abin da suke faɗa wannan ai kafirci ne ma wannan ai yahudanci ne ma ita sai aka haramta mutane ilimi iri da mutum mutum sai ce ai ba zai kaza ba ba zai kaza ba zai karanta ilimin zamani ba a'a wani ba abin da wani sauransu ilimi ne da ya ce to ai wannan naka tafsirin naka ya yi saba tsari wannan ai a ranar alkiyama haka ne zai faru shine duwar wasu za su dinga gudu irin gudun gajimare a ranar alkiyama ne sai ce ba haka bane ya ce kalli ƙarshen ayar ce sunan Allah yi lazi a tikana shi ranar alkiyama ai ruguzawa za a yi me ake nabi da alkiyama ma'ana za a rusa tsari gaba ɗaya za a rushe sama za a rushe ƙasa shi Ya ce kuma mun magana itiqan ne ba za a yi magana a atiqana ba da zai fi a ce harraba kharraba kullu Ya ce wannan kuma ai an yi abun an gama yana tafiya cikin tsari shine ma'ana a atiqana wallahi ba da shi suke ba shi ba shi shiru. to wannan shine abin da ake nufi wannan zubi ne na tsari da aiki na Allah allazi a atqana kullu shi wanda ya inganta kowane abu ya kowane abu cikin kwarewa innahu lallai Allah mutri khabiru bima ta'malun bima tafa'alun khabiru bima tafa'alun mai ba labari da gane da abin da kuke ta sai ce mai mana من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها وهم جزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وبلغني كتاب من جاء بالحسنة دك وان بيزول كتاب أيك فلو خير منها دواتو ما في الخير إنسا كما كنت يا تبت غريشي ko za a bashi mafi alkhairi daga abin da yi in yi ɗaya a bashi goma wato inna hasanat yuzibu na sayyi'at zalika dhikra lil zakirin wa hum min faz'in yawma idhin aminun ay hum aminun su suna cikin aminci min faz'in yawma izin daga gigita ta wannan rana ta ranar alkiyama suna cikin aminci kuma za a bi sayyi'a duk wanda ya zo da mummunan aiki fa kubbat wujuhum za a kifa fuskar su finna a cikin wuta hal su bi zauna za a tamsu shin an saka muku ko hal gizo zauna ai ma gizo na? ai ba da komai aka sakanta muku ba illa bima kuntum ta'malun fa ta ce da abin da sanci kuna aikatawa inna ma umirtu kadai ni an umarce ni ne an a'budu rabba hadhihi balda na bautawa ubangijin wannan gari na makka alladhi harramaha wanda ya girmama garin ya ba garin matsayi wala hukulu shi domin komai na sani umirtu kuma an umarce ni an akuna min musulmi na zama daga cikin musulmai wa an atlu alquran kuma an umarce ni akan na dinga bibiyar ma'anar qur'ani na dinga bibiyar qur'ani shi zai haska mun hanya kamar tada duk wanda ya shirya fa inna ma yahtadi li nafsi ya shirya akan kansa ko sakamakon shirya zai dawo matsali. kuma walla duk wanda ya kauce wa hanya fa kulka ce inna ma ana yin ni ba zan tafi shi ba kadai ni na daga cikin masu gargade ne wa kulka ce alhamdulillah dangin godiya sun tabbata ga Allah wanda ya mana wannan bayanin ya saka mana hanya sayurikum ayati kuma sannan Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyinsa fa ta'rifuna ku san su dan ku amfana wa ma rabbuka bi ghafil ubangijinka bai zama mai rafkana ba bai zamo mai mantawa ba amma ta'malun ga abin da kuke aikatawa ba yana wata akan ku wasu manu ta'ala saboda lokaci ba zai ba mu da shirin ba sai gobe